muryar sambo mun gode ma ubangiji Allah ya halicin da ya halice mu ya kawo mu wannan wuri sunana aisha sani mun gode allah kuma mun yabi muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka so a nima mana inda yanzu da mu zauna daidai gurinmu ya yi sanyi wasu daga cikin waɗanda suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira a ciki da wajen abuja da kan dogara kan tallafin hukumomi ɗaiɗaikun jama'a ƙungiyoyin addini da wani lokacin suke rayuwa ta hanyar allah ya baku mu samu 'yan gudun hijirar dai na da ra'ayi ɗaya na fatan lamura su daidaita garuruwansu su koma gida ni barista ne boboji rigar zama zaman mubi nake amma yanzu dai ina zaman abuja ne tun da ya kamata su ɗauki mataki ba su ɗauka ba so nawa za a yi ta doka ta ɓace da sauransu ana zo ana kulle mutane ana kashe su cikin gida na goza ya yi shekara ɗaya takwas yau haka muna magana na mubi yanzu ya kai kusan wata ɗaya me aka yi in dai a ce an zo cikin abuja ne aka zo aka rike abuja kamar haka za a kafa doka ta ɓace a cikin abuja ne yau ka tashi ka je yola akwai wurare da dama da aka aje mutane wanda kawai bala'i ne ya taɓa su kamar yau da safe nan na ji a cikin fm 95.1 wata tana magana a madadin wasu wanda aka displace homeless people na can akan cewa yanzu haka yan yola ma ba su da bargo ga sanyi ya taho ba su da abinci ga kuma yara sun kama da cuta to menene gwamnati take yi a sakamakon rikice-rikicen kabilanci gabar cin iyakar filaye manoma da makiyaya zuwa mafi muni rashin tsaro daga hare-haren boko haram ya sanya yawan yan gudun hijirar najeriya da ke nan cikin gida da waɗanda suka fice ketare ya haura dubu ɗari bakwai hadiza sani kan giwa ita ce kwamishinar hukumar kula da yan gudun hijira ta najeriya akwai mata da yara da suka rasa mazaje matansu da iyayensu akwai maza da suka rasa matsugunni suka rasa sana'a wasu kuma ba su da lafiya gwamnatin tarayya tana iyakacin kokarinta banda hukumar mu akwai hukumomi da yawa akwai hukuma kamar nema kusan kowace hukuma ta gwamnatin tarayya tana iyakacin kokari su ga cewa an shawo kan wannan al'amari to amma an ce in dambu ya yawa baya jin mai a gefe guda barista hadiza audu ta kungiyar kwato matan chibok na ganin rayuwar yan gudun hijirar ta fi sauki ga yanayin da matan da aka sace ke ciki za su dawo yaran nan wasu mai maybe sun kashe kansu Allah ne kawai ya sani mu dai addu'an mu Allah ya fito mana da su lafiya amma mu kanmu wallahi bamu san yanzu abin da suke ciki ba wasu suna da rai za su dawo dukansu rabi ne za su dawo wannan kawai mun bar wa Allah in za a tuna shi ma jami'in labarun kungiyar Dr. Iman Shehu na fatar ganin matan a koma wani yanayi don hankalin iyayensu ya kwanta muna dai kan bakan mu cewa dole gwamnati da ke da hakkin kare 'yan najeriya dole sai ta nemo 'yan matan duk inda suke in ma sun riga su mutu ne a nemo gawawakinsu a dawo da su. Rashin tsaro a yankuna da dama na Najeriya na mugun illa ga ilimi, lafiya da tattalin arziki. Nasiru Adamu Alhikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.